واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا يا wannan manzo ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam sujjada ta gaisuwa ba ta bauta ba sai suka bi umarni suka yi masa sujjada gaba ɗayansu amma iblis ya ƙiye masa sujjada saboda girman kai kuma ya ce, Yanzu ni ne zan yi sujjada ga wanda ka halicce shi daga yunkun ƙasa, alhali ni ka halicce ni daga wuta, don haka ni na fi shi daraja.